masu kallon mu a cikin shirin akushi da rufi na wannan lokaci za mu girka muku eba da kuma okro soup wato teba kenan da kuma miyar ɗanyar kuɓewa abubuwan da za a bukata idan za a yi eba ana bukatar jan gari abubuwan da za a bukata idan za a yi miyar ɗanyar kuɓewa ana bukatar ɗanyar kuɓewa manja jan attaruhu yalan attaruhu sinadarin ɗanɗano, gishiri, crayfish, cameroon pepper, daddawa, albasa, busasshen kifi, stockfish, crocafish uziza leaves da kuma ganyen ugu. ni wannan combination ɗin da za a yau gaskiya na ga zai ba da ma'ana. Ah, sosai ma seafood seafood okra na kayan abin nan kenan ko halittun ruwa halittun ruwa kenan eh, ita wannan kenan ba nama sai ba nama sai su kifi da duk dai duk abin da za mu sa daga ruwa ya fito to masha Allah a matsayin nama masha Allah to masu kallon mu sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance barkanmu da sake haɗu da ku a cikin shirin akushi da rufi wanda ni Fatima Rabi bai zan gabatar muku da shi na wannan lokaci. kuma a tare da ni ina farin cikin gabatar muku da malama Hafsa AB Hamza ita ce mu ta wannan lokaci da ita za mu yi wannan okrosup kusan ma dai zan ce gaskiya ba wai bakuwa ba ce don ita ma dai yar gida ce tana ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin Arewa 24 na mata a yau Malama Hafsa, salamu alaikum. Amma ah, alaikum salam, masu kallo assalamu alaikum. To alaikum salam wa rahmatullah. Yanzu ya zaki fara hada mana ita wannan miya. yanda za mu fara haɗa miya mm. shine za mu fara soya shi manjanmu to yanzu ki ce dai an fara kunna gas yauwa yauwa to alhamdulillah bismillah ita irin wannan miya manja ake buƙatar amfani da shi ko zaka iya sa kamar man gyaɗa haka in mm, to yawanci dai gaskiya eh. kisan miya ne na gargajiya eh. so yafi fi daɗi da manja eh. amma in kina so ma za ki iya ki dan sa manja kaɗan man gyaɗa kaɗan eh. ko kuma ma ki yi shi da man gyaɗa amma dai da manjan ya fi daɗi ya fi eh. ba da ma'ana kuma kin ga akalla gurin ma ƙara lafiya ma dai sosai ma kin ga da wannan sai albasa man ya fara ɗaukan zafi so eh. za mu juye ana sa albasa da ɗan dama saboda kin san kifi gaskiya kuma shi albasa yana ƙara daɗin girki ko ma wani iri ne yawa sai mu saka attaruhunmu kusan a tare kenan za a eh duk a tare za a sa ai da zarar man ya fara daukan zafi eh. za ki iya sa da albasanki da attaruhunki eh. wanda muka jajjaga kenan yauwa ni da kina zuba attaruhun sun dan hango wani baki baki a cikinsa, wani abu aka sa mai ko kuma eh na saka wani sirri na ne da nake sa amma to eh. tunda dai agushi da rufi ne mm. bara in faɗa yawanci in zan yi miyan gargajiya mm. in zan daka a taruhu sai in haɗa da fari eh. wannan baki-bakin da kika gani eh. fari ne so shi yasa kika ga haka shi yana ƙara wa abinci ƙanshi kuma za ki ga yana ba da wani irin ɗanɗano na musamman a miyan gargajiya su kuka kuɓewa, karkashi har taushe ma duk dai miyan da zaki na gargajiya in kika sa mishi a taruhun nan kika dan saka kanumfari a wurin jajjagawa eh. shi ba a gani amma ana jin kanshin kuma ana jin ɗanɗanon mm. shi eh. wannan kin ga na tabbatar a kin ga ah, masu kallon mu na gida da suke kallon shirin a halin yanzu na tabbatar za su gwada ah, su ce to bari su dan gwada kuma na san tabbas za mu ji feedback za su ce fa sun gwada wannan sirrin na Hafsa sai mu sa abin nan kifin mu to wanne daga ciki zan baki stockfish din ta gashi tauri eh, haka eh. shi za mu fara sawa ni da dai kuma mai kin ga mun dan jika shi ma a ruwa yayi laushi ba ya dan yi laushi shi za mu fara sawa ya dan ya dan ji zafi eh. sannan sai a zo a tsaida ruwa wannan shine na ƙarshe shi wannan croca fish din shi ne shi za mu sa shi a ƙarshe saboda ba ma son ya farfashe yanzu wannan in ya dan dau ya dan yi dumi to sai mu sa ruwa Masha Allah ma ruwan zafi kin ah, nake da shi. Kisan dama duk wanda ya san me yake yi a kicin. Gaskiya baya rabuwa da ruwan zafi. Haka ne gaskiya. Saboda shi ruwan zafi yana taimakawa ba sai ka tsaya kana jira abu ya fara ɗau tausa ko kuma sai ka tsaya kana jira ruwa ya zafi ba inda kana da shi handi eh. shi kenan tunda ruwanmu da zafi bari mu sa shi dry fish din mu eh, busasshen kifi normal wannan busasshen eh. kifi gaskiya inda kika faɗa din kusan yau masu kallon yadda suke gani ko komai ah. miyar ta mu halittun ruwa ne okra seafood eh. ta ansa sunanta to yanzu za mu fara sa kayan ɗanɗano to ga su har da su crayfish da su kayan kamshi a hmm. kusa za mu fara sa daddawa daddawa dole sai irin wannan daddawa yarabawan ko zaka iya sa ta mu kisan ni nawa kubewan eh ta musamman yau wani musamman ne ba kubewan mu bane na na hausawa eh. kubewa ne wanda muka saba cin shi a ilorin eh. lokacin da na je na karatu a can akwai wata mata da take eh. sai da abinci to kubewanta na musamman ne sai da na shishige wa matan nan ta koya shi sa kin ga wannan yajin shi ma kin ga ai ba irin normal yajin mu bane ba wannan ne pepper Cameroon pepper ake ce mishi yana da kanshi kuma yana da wani irin shi ba zafi sosai ba eh. amma kuma ba wai kuma salon ba ba salon ba yawwa bari rage eh. wuta duk sanda zaki miyan gargajiya mm. in kika sa shi da shi da kanumfarin nan da irin wannan daddawan eh. miyan ki zai fita daban ba irin miyan da aka saba ci. kin san shine za a ji ɗanɗanon da ba a ringa cewa wace ta yi wannan girkin. Kowa yana yin miyan kubewa amma na ki kubewa eh. sai a ji shi yayi daban yayi wani daban na musamman mm, yayi haka wani ajiye dan ƙara ruwa kaɗan yawa to juya shi sai ya dan fara bari mu ɗauke shi shi crocafish in zaka sa ba ma crocafish ba ma kowane irin ɗanyen kifi in eh. zaka sa ba a jibgawa a juya shi lokaci guda eh. ɗaya bayan ɗaya ake sa kifi sai ki samu wuri ne ki ajiye shi idan kika ajiye shi kuma in yayi ba a jujjuya shi da cokali in ba haka ba zai farfashe zai farfashe hmm. eh. yanzu wannan din in yayi za mu cire shi shi abin nan shi proka shi kansa wannan kifin da muka eh, saka ke za mu cire shi so muke da yayi kuma dandanan shi da flavor din shi duk wani abu da yake da shi man shi da komai ya shiga cikin ruwan miyan mu mm. amma in ga ina dan fahimta kenan in muka cire shi sai mun gama hada miya kenan sai a mai da shi kuma saboda kar ya farfashe kuma kar ya yi lugub kana eh, taba ba ma ka ya da gargaje masha mm. Allah Hafsa mm-hmm. masu kallo ni fa naji kanshi ya fara tashi yanzu a wani hali kifin mu yake ciki ne gashi nan kin ah, gani yana bararraka eh. daga ido ma yanzu zaki gane cewa kifin mu yayi eh. so za mu tsame shi saboda kai ya gargaje to yanzu a daidai wannan gaba eh. shine za mu fara sa grated abin mu kubewan mu da aka gurza kenan kin ga eh. kubewan nayi shi kala biyu ne tabbas rabi an gurza rabi kuma an yanka yayyanka ta shi ma wani abin nan ne wani sirri ne da nake amfani da shi kisan yawanci mutane idan za su yi danyen kubewa sai su dinga hada da ogbono Eh, saboda irin yauki din nan eh. to idan baka son ogbono kamar iri na ni bana son shi gaskiya eh. to idan baka so zaka iya yin irin wannan dabarar sai ki gurza rabi ki kisan shi gurjajjen kubewa yana fito da yaukin yaukin kubewar sosai yawwa to sannan kuma sai ki yanka rabi shi kuma wanda kika yanka din yana kara mai kyau irin sai a gan shi ya dan fito ya yi gwanin ban sha'awa ya yi gwanin ban sha'awa kin ga zai zama kana ci ga yaukinta kuma ga ne kana ganin ta hmm. a tare kenan ake zuba eh, gurgurjiya da kuma yankakiya. Eh, a tare ake sawa to sai su fara abin nan tare za mu fara sa uziza leaf to fa ana da tabbas wannan <laughs> masu kallon a wannan ai ba miyan ba danyen kubewan mu bane na ƙasar Hausa eh. amma in dai kana yi wanda kake yi wa in suna ci eh. su sun san cewa wannan kubewan naka daban ne shi wannan uziza lips din me yake kara wa miya ko me amfani shi a cikin miya kinga shi bayan akwai wani irin ɗanɗano da yake sa wa miya mm. dan yawanci yarba da inyamurai ma dai suna amfani da shi amma su inyamurai sun fi amfani da shi yana kara wa miya wani irin taste na eh, daban eh. sa'annan kuma yana kara lafiya abinda yasa aka ce ulcer cutan hausawa ne saboda mu bamu cika sa ganyayyaki a ciki ba amma su za ki ga eh. miyoyinsu yadda kika san kaje ka yanki gaba ɗaya daji ma eh. ka sa a ciki to shi kuma wannan saboda wannan shi kuma ugu ne eh. ugu dai na san wannan shi mutanen mu suna dan kokarin amfani da shi suna sawa a miya shi ma kin ga yana ƙara lafiya yana ƙara jini jini tabbas wa'anda suke da irin su ciwon suga din nan da su hawan jini duk abu ne da ya kamata duk ana cewa eh su yi amfani da shi ya abin nan yanzu in ya dan fara sulala eh. sai mu saka wannan yankakken a taro eh. shi kuma abin da yasa ake sa kisan tura sun ce you first eat with your, your eyes tabbas duk yunwan da kike ji in ba irin yunwan fitan hankalin nan ba gaskiya in dai kika ga abinci in bai miki kyau a ido ba a ido ba za ki ji eh ba ma sare miki ba to abin da yasa muka jajjaga wani kadan wannan kuma muka yanka saboda a lokacin da mu sa kifin shi ma sai mu barbaɗa shi haka a sama eh. sai mu rage wutan yana ɗan fara tururi shi kenan kuɓewa ya yi kina fara zubawa ma eh. kafin mutum kamar irin sa tunawo da ba sa son ɗanyen kuɓewa eh. in dai aka sa wannan a plate yadda ya yi kyau a ido ma lokacin da za ta fara ci ma ba ta sani ba <laughs> to yanzu kuɓewar mu a wani hali take ko za mu bata mm. ta ɗan ƙara a yayi kin san kuɓewa in ya daɗe zai iya tsinkewa saboda ganyen ne ma shi sa yanzu muka jera kifin mu eh. ba a wurga shi a hankali a hankali eh, dai jera shi ake yi ba abin sauri kuma kin gaskiya ni na ji da ke faɗa wannan abubuwan saboda zaki ga daman wasu ko sauri ne ko su eh. ya ba a hakurin a ce wai kirki ba ra'ayi shi kifi ya yi kifi amma sai ki nemi kifi ki rasa ki rasa ya ga riga ya gama da gargajewa tabbas to din ma na karamin spoon ɗin nan yake ga wannan da muka riga mm. muka yi amfani da shi a taruwan kenan kin ga ake saka eh, amma ba zai yaji ba ba zai ai da na dandana wannan din eh. na ga taruwan ba wani mai zafi bane shi kuma dama wannan yellow pepper din eh. shi bai cika zafi sosai ba amma ni na yi mm, shi dai kanshi da kuma kala eh to kin gani ko anan haka yanzu ya kika gani gaskiya balle ma kuma ya je teburin dare a in har kuna biye da mu kun ga dai yadda muka yi seafood okro soup ga kuma yanzu za mu yi eba ko kuma in ce te ba a hausancen ta eh. ya dai na ga shi wannan kaman gari jan gari ke na zami amfani da shi eh. yanzu ya zaki fara hada mana ita saboda ni daji ne kamar na baki ki ke kadai in koma in dan fara taba miki ita miya i miya kubewa ba an gama ai in aka hada din zai fi daɗi masha Allah sai kuna mun bona sai a zuba ruwan zafi ta rike ruwan zafin a hannunki mhm. bismillah bismillah a zuba ruwan zafi kin ga daɗin kana da ruwan zafi kenan yanzu ne kuma shi daɗin ayaba ba wani ɓata lokaci eh. daɗin ayaba in dai kina da miya kisan akwai masu ajiye miya a freezer eh za ki ga san ajiye miya kawai haka saboda ba wai koyaushe ba ne za ka yi abinci ta eh. to idan har kana da miya ina laifi da kin zo kin sa ruwan zafin ki sai ki tuka abinki shikenan abinci ya riga ya hadu. Eh. to yanzu ruwan mu gashi nan da zafi garin eh. fara sa garin wasu kisan su sai su yi shi a roba eh. kawai yanzu kamar wannan bowl din haka sai ki sa garin ki a ciki da ruwan buta ma ya isa sai ki abin nan amma ni eh. dai gaskiya na fi yin ganewa wanda za ka yi akan eh, tukunya gaskiya na fi ganewa wanda za ka yi akan tukunya mutum gari yana da ɗan kumbura bari mu bar shi haka eh in ma za a ƙara kenan ruwa za mu ƙara shi da ya dan jiku eh. sai ka tuka ni ina tuka wasu ba sa tuka to in ba a tuka ba ta ake yake zama idan ya jiku eh. kawai sai su bar shi eh. sai a wurin kwasa shine sai kiga ana dan yin haka kawai sai a dan mulmula shi sai kawai a saka ina dai na ji shi ina tukawa gaskiya eh. saboda ya yi laushi sannan kuma ya kuma haɗe jikin shi gaskiya sosai don wani sai da sai kin kai wurin loma na kusan ƙarshe eh, sai kiga sai ringa jin garas ɗin garin haka mm, ga shi garin mu ya kumburo eh. yawwa ta an tuka shi bayan dama kin ga ana yin teba ta farin gari mm. daidai mu kin ga wannan da jan gari muke ita ma ta farin garin haka ake yin shi a saka kawai a ai gari is gari kawai dai eh. da kalan ne da kuma ra'ayi da ra'ayi ta ni gaskiya in dai har zan yi ni na fi son jan gari eh. saboda ya mafi kyau a ido a ido gaskiya ya fi kyau idan kika sa miyan ki kika sa sai ki gani color ya fita eh, sosai kalan yi contrasting yayi gwanin ban sha'awa a duk sanda zan yi girki ni i try to in yi abincin da kana gani da ido ma za ka ji kana so ka ci yawwa eh. to ne. ba wai kawai ka yi shi koma yaya ba za ka yi abin da kana gani a ido wani ko bai jin yunwa sosai eh. ganin kyan abincin zai sa ya ce bari na ci akwai wani cousin ina da ya taba zuwa gidan mu hutu alifa in gaya mm. miki lokacin maman mu ta yi tuwon shinkafa dan ban mara ta yi tuwon shinkafa da eh. miyan kuka eh. to maman mu ita kanuriya ce so kin san su miyan kukan su ba irin miyan kukan hausawa ba. <laughs> Hafsa, hausawa suna ji kitin da sai taɓa su. A'a, ai ba wai taɓa su kin san kowane al'ada al'ada ne. Al'ada gaskiya akwai yadda suke abinci. Yawwa, mm. me yasa su ma kansu mazan hausawan ai suna son su dinga ƙetara can suna aure. Suna daidai. Saboda yanayin abincin su ni ban ban yaƙe mu batun da ni ma ba haushi ya ce. Masha Allah. Kin gaya miki Halifa da ya zo gidanmu. Eh. Aka yi tuwon shinkafa da miyan kuka mm. sai ya zo ya ce mama ni ba na cin miyan kuka eh. ni da Allah akwai wani miya a bani ta ce harifa abinda na yake nan mm. tuwon shinkafa da miyan kuka kuma ita dama in za ta miyan kuka da da gargajajen kaza ake yin shi. Masha Allah. Kaza irin sai ya dahu ya dahu. Ya dahu ya dahu Wanda kina haka kawai zaki ji. Lokacin da ake tauna kashin ma baki sani ba. Tabbas. Ayin ga miki sai Halifa ya ce to shikenan. Bari ya dan taba. Sai ya zo. Ba sai Halifa ya zo mama don Allah a ƙara mun ta ce oh <laughs> wallahi ki sai dama kusan ba san me ta ba kusan maza ne yawanci zaki ga suna cewa wa irin ba sa son miyan kuka miyan kuka amma dai eh. dama gaskiya na ka faɗa ta sai dai idan ba a dafa ba yanda ya kamata ba amma in dai an yanda ya kamata to tabbas mutum zai ji har abin nan tabbas kudin sai yana motsawa hafsa kin tuka ita shi wannan mm. garin gari na eba din kuma na ga kin dan rufe kin bar shi akan so nake hetararu eh zafin da kuma jikuwan kisa eh. na ce miki wani sai kina cikin ci za ki ringa jin garas to amma idan ya jiku. Eh. ya kuma turaren sai ki ga ya laushi ya eh. kama jikin shi ya yi tauri amma kuma in kina ci za ki ji ya yi laushi to kuma ga wani laushin kuma kina hada shi da ɗanyen kubewa ah. ai ba a magana yau da ina tanin gaskiya ko ba za mu kira mai ɗanɗana ba <laughs> a ba za mu kira mai ɗanɗana ba gaskiya mm. ko kuma mu kira Muhammadu bari dai mu ga yadda za ta kasance <laughs> dai to shi kenan kin gani mm. ba mu yayi yanzu zan ƙara tuƙa shi sai in kashe bona in yawwa shi na? kin gani eh. kin gani da yake tururi to yanzu har cikin shi kin gani kin gani eh. gashi nan babu wani alamun gurus gurus din gari kin gani ya haɗe jikin sa sosai ya yi laushi in za ki malmala ɗaya da wannan ma kin ga eh, fes zai gashi nan to yanzu sai mu kashe bona in sai kuma a hau kwasa fara malmalawa hmm, ke fara malmalawa masu kalamu idan har yanzu kuka riski shirin kuna kallon shirin akushi da rufi na tashar arewa 24 tare da ni fatima rabi gwadabe da kuma bakwar mu taiwa malama hafsa ab hamza wadda yau ta yi mana teba da kuma miyar ɗanyen kubewa amma dai mai haɗa da seafood wato halittun ruwa dai kun ga dai gashi dai gaskiya a ido yadda dai muka yi ta faɗa ɗin gaskiya fa abin ya yi kyau sosai kuma gaskiya ba wai abin mamaki ba ne ba kasancewar Hafsa ita ma ƙwararriyar mai girki ce girke girke kala kala kun ga dai ma ga zahiri ta mana ita wannan miyar kubewa ta musamman ko in ce daban da ba irin wadda mu muka saba da ita ba yanzu dai malama hafsa ina ganin kar mu ja masu kallo hmm. kamar in kira mai ɗanɗane ya zo ya ɗanɗana mana malam muhammad abubakar suleiman sai ka ƙara su amma dai hafsa nikin sa san hannuna a wanke yake eh. kuma ke ma na san naki a wanke yake yauwa idan aminu alaikum assalam idan bai sauri ƙarasuwa ba sha zan ki tura wannan gefe sai mu ɗan ɗan a madadin shi ba ita eh amma kin ga dama hakan na da kyau ai yawan ko hannun shi mm, dan wannan ai na ci da hannu ne eh gaskiya amma fa kita akwai masu yafa za su da cokali ba ko cokali bai yatsu bai yatsu sosai <laughs> abin yana ban mamaki mamar ko mi ko maka cokali bai yatsu ne kai ma ai wannan kin gane fa'idar mm. ta da hannu ne mm. eh ka san akwai wani dan uwana mai yauki dama yana son miya mai yauki ai akwai wani dan uwana da yakan ce shi dama baya son fara ci abinci da cokali yace wai to ga cokala biyar Allah yayi maka ina kai ina wani daukan guda daya yanzu ta ka ko Muhammad mm. yawa bismillah yawa na ga kamar kuna jin turanci a'a ba maganar turanci a nan ma hasa ne kubewar kamar ban saba ganin ta na ganta manya manya Muhammadu mm. ka kaka je ka bata kayanka ka ruko da hannu daya ka dago sosai ka ci Fatima kina da gaskiya yawa mm. ka san yaukin kubewa kaka je ka bata kayanka mu ce da a cikin santini da haka fa na san fa zai yi santi fa na san zai yi santi yau ba hauki abinda daga ido ma an fara mm. balle ɗanɗanin hmm. hmm. da me da me kika ce kika sa <laughs> da abu da idan ka ma shi aka sa da wanda ma idan nashi bai gani ba mukan ce ta ji hausa hmm. to wannan ta ji hausa ah, masha Allah ni fa na kirga fa kirfa lomomi ha uku yayi fa loma uku kan hmm, ba sai kin kirga ba eh. saboda kan cinye muku lokaci ne zan ta gaba daya nan masha Allah ka ce an yi an samu abin da ake so yadda ake bukata sosai alhamdulillah sosai ya kaji ai tunda na ce miki sosai din sosan da gaske ne ai hmm. to yanzu mama da abin da za a yi daga haka zan ce mun sallame ka amma ka bar mana wannan din ana hmm, gaskiya ana da gidan yare kika faɗa da yaran Hausa da duk masu kallo kowa yana ji To. Ragowar na masu kallon mu ne. Ana ba da maki ne? A'a. Masu kallon ma sun gani su ma zo da za su riga mun samu makin mu. To na gode sosai. <laughs> To ma mari mu ma mun gode. Eh na gode. Eh. Sai an jima Hafsa. Mm, sannu kokari. Yawwa. Yawwa. kin san hafsa masu iya magana suka ce wai faɗin mm. da ya fi ƙarfin ka sai ka maida da shi wasa sai ka shi wasa to mu dai mun san ba Muhammad abinci da tafi da shi ba amma ya dauka ya tafi amma ban mishi eh amma dai alama ma abin da ya kamata kenan a ah, sosai aikin ga ya nuna cewa abinci yayi daɗi masha Allah mm. To masu kallon mu kun ga yadda ta kaya ga da mai ɗanɗanon mu Muhammad Abubakar Sulaiman kuma dai daga haka ma ba su ya ba mu maki ba dai kun san an samu abin da ake bukata. Malama Hafsa sai ki sallama da masu kallon mu. To masu kallo assalamu alaikum. To masu kallon mu wa alaikum assalam wa rahmatullah a madadin ita babbar bakwata mata wannan lokaci malama Hafsa AB Hamza da kuma shi mai dandane malam Muhammad Abubakar Suleiman da kuma yan bayan fage da kowa da kowa da kuma suka taimaka shirin ya zo gare ku ni Fatima Rabi Garibe nake ta mu kasance ta da ku an shirin danganan abin da za mu kawo muku mu huta lafiya ma'assalam. thank you